wanda ya rubuta littafi shine Allama bin Baz Allah ya ji kansa ya gafarta masa wanda shine mufti na ƙasa mai tsarki mufti na Saudiya gaba daya da yazo kan wannan matsala sai ya ce abin da yake sunna kana iya raka'a 11 ko 13 kuma kana iya wucewa idan kai sha 11 ko 13 kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce baya wuce raka'a 11 baya wuce raka'a 13 idan ka wuce raka'a 11 ko ka wuce raka'a 13 kai 20 da wani abu an gane wannan nan ma kai daidai da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce wanda ashabu sunan suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli masna salatun laili masna fa iza khashiya ahadukum al-fajr falyutir bi rak'atin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sallar dare abinda ake so kai raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama kana iya kai tai har alfijir ya fito har zuwa dabda alfijir zai fito idan ka ji tsoron kamin kai raka'a biyu alfijir zai fito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kai wuturi da a daya da wannan ne alama bin baz yace kana iya yin fiye da sha 11 fiye da sha 13 ina fata an gane wannan saboda wannan hadisi da akabu suna suka rawaito sannan wannan fatawa ta alama bin bas ita ce fatawar shekul islam ibn taymiya shi ma fatawar da ya bayar shine idan kai raka'a 11 ko raka'a uku. kai daidai da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka wuce nan ma kai daidai da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wannan wannan shine fatawa da ainihin wato Sheikhul Islam amma idan ba za ka yin dogon karatu ba eh, ka tashi ka dan karanta rubu'i ɗaya kai ruku ko shafi ɗaya to gargace ba kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da annabi ya kai ba kai ba da manzo Allah bai yi dogon karatu yayi sai malamai suka ce to idan ba za ka iya dogon karatu ba to kai raka'o'i da yawa ina fata fahimci wannan kai raka'o'i da yawa shine wanda yake falala Allahu a'lam Allah ya sa mu dace da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la'akari da wannan idan kai sallar tarawih a masallaci in ba ka yi wuturi bayan ka koma gida kana iya ƙara nafila da dare kamin ka yi wuturi idan kai sallar tarawihi a masallaci za a yi tahajjudi da dare duka kiyama ramadan ne in kana da kokarin da zaka iya sake zuwa kai tahajjudi din sake zuwa kai tahajjudi tahajjudi din duka ka dace da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya samu dace kazo mun gabatar da ta'aziyya a tafsiri na yamma na abin da ya faru a jos inda aka je aka kai hari wa 'yan uwa ana tafsiri na alkur'ani mai girma muna Allah wadai da waɗanda suka kai wannan hari ko muna addu'a Allah ya tona asirinsu kuma kada Allah ya biya musu su duniya da lahira sannan wayanda sanadiyar abun ya zama rayuwarsu sun ta tafi muna addu'a Allah ya ji kansu ya gafarta musu muna addu'a Allah ya karɓe su a matsayin shahidai a wajensa Allah ta'ala ya samu dace ana rama ko ka tuna mana inda muka kwana يا نساء النبي ka ahadin minan nisa إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا ma'rufa idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukin sarki yace ya nisa annabi ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ku matan annabi ya ku matan babban gida gidan da ya fi kowane girma daraja a addinin musulunci Allah ya ce lastunna ka ahadin minan nisa'i ba fa daidai kuke da sauran matan duniya ba in ji Allah matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai suke da sauran matan duniya ba ba daidai suke da matan sakwata ba ana rama ba daidai suke da matan kano ba ba daidai suke da matan gombe ba ko daidai suke ba daidai suke ba shine ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai kuke da sauran mata ba inji Allah madaukakin sarki da wannan ne malamai suka rinka tattaunawa to cikin mata eh wace ce a gaba wasu maluma suka ce wacce take a gaba ita ce Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya ce ita ce shugabar mata a gidan aljanna ita ce shugabar mata a gidan aljanna bisa wannan hadisi da annabi ce in an je aljanna kowa ya shiga duk matan da ke aljanna ita za ta shugabance su to in ita ce shugabansu a lahira to a nan duniya nan ne fi kamata a ce ita ce shugaba an gane wannan daga ita saiwa maluma suka ce sai matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wace ce gaba a nan ne aka samu sabani wani suka ce wacce take gaba ita ce khadijatu bintu kuwaili radiyallahu anha wasu suka ce a wacce take gaba ita ce siddiƙa bintu a aisha radiyallahu anha amma dai an yadda wayannan matan guda biyu su ne a gaba wannan duka malamai sun yi tafaki da khadija da aisha radiyallahu anha su ne mai su ne a gaba sai dai su a su a gaban su biyun wace ce a gaba wasu sai su gabatar da khadija me yasa saboda wata rana mala'ika jibril ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah yanzu nan ba da dadewa ba Khadija za ta zo wajenka idan ta zo za ta zo maka da wani abun sha to in ta zo ka faɗa mata cewa inna rabbaka ya karau alaihi ka faɗa mata cewa ubangijinka yana gaida ita wake gaida ita Allah da kai babban magana wai dan sanda ya gagawa soja gaisuwa daga wajen Allah rabbul quwwati wal jabarut dan aikan da ya karbo gaisuwa shine malaika jibril wanda aka ba gaisuwar ya ƙara sare da shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam silsilatun zahabiyya kaji wata sarka ta zinari bayan ka fada mata ubangijinta yana gaida ita wa bashirha bi baitin fil janna sannan kai mata albishir Allah ya sa an gina mata wani gida a aljanna gidan da aka gina mata aljanna min lu'lu'in mujawwaf gida ne da aka gina shi da lu'lu'u lu'lu'u kashi biyu ne akwai lu'lu'u wanda cikin sa yake a rarake akwai lu'lu'u wanda yake a dunkule to wanda cikin nasa a ranake ya fi tsada ya fi ne? ya fi tsada ya fi daraja to da irin wannan lu'ulu'u da cikinsa yake a fafare wannan shi ya fi kowane lu'ulu'u tsada da daraja da irin wannan aka gina mata gida a gidan aljanna la sakhaba fihi wala nasab kai ka jo irin gida ba irin gidan duniya bane inda wata ranka ji ana hayaniya a gidan wata ran mata gida sai ta yi shara ko sai ta goge tawo to abin nan tile Eh, ta yi motin ko sai ta yi wa yara wanka ta gaji tilis to shi wannan gidan ba ko daya cikin kwanciyar hankali babu komai a gidan sai peace and tranquility da wannan hadisi wasu malamai suka ce khadija radiyallahu anha ita ce me ita ce a gaba wasu malamai suka ce aisha radiyallahu anha ita ce a gaba ita ce wacce alkur'ani mai girma ya sauko domin ya wanke ta ita ce alkur'ani mai girma da kan sai kirata da tsayi ba tsarkakakka a kirata da mai tsarkakakka suka ce aisha radiyallahu ana ita ce mala'ika ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ita a cikin baccinsa a cikin wani bayani ya ce masa wannan ita ce matarka duniya da lahira a lokacin ma bai aure ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya wanda mafarki ya tashi ce in kana min indillahi yumdihi wanda mafarki in daga wajen Allah ne Allah zai zartar da shi washe gari ya kara kwantawa ya sake mimita wannan mafarki da ƙarshe kuma Allah ya tabbatar da mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadlu Aisha ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'irin tu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fifikon Aisha radiyallahu anha akan sauran matan duniya kaman fifikon sare wani abinci ne da Larabawa ke takama da shi akan sauran abinci da mutane suke ci kenan wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna fifikon Aisha akan me akan sauran mata ina fata an fahimci wannan to daga nan sai sauran matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sauran matan wace ke gaba wasu bayan Aisha radiyallahu anha sai su biyo da Hafsa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya kira Hafsa da sawama qawama wato mai ƙoƙarin sallar dare sannan mai ƙoƙarin azumin nafila shine sawama qawama Hafsa binti Umar radiyallahu anha daga matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen daraja fewa malamai suka ce sai Maryam ibnatu Imran ah? sai wa sai Maryam radiyallahu anha wace ce maryam ita ce mahaifiyar annabi isa alaihi salam daga nan sai wa malamai sai suka ce sai asiya matar fir'auna wace fir'auna ya zauna yana azabtar da ita wace Allah ya bada labarin ta wato a cikin alkur'ani mai girma a can karshen suratul tahrim وضرب الله مثلا للذين قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Allah madaukin sarki yace a buga masu imani misalin wa misalin matar Fir'auna iz qalat yayin da ta ce rabbi ya ubangiji ibni li indaka baitan ka gina min gida a wajenka fil janna a cikin aljanna rabbi ibni li indaka baitan fil janna hmm. malamai suka ce ikhtaratil jar qabla dar ta fara zaben makwabci kafin ta zabi ne kafin ta zabi gidan ibni li sai ta fara cewa indaka ka gina mun sai ta fara cewa a wajenka a ina kenan wane ne makwabci shine Allah subhanahu wataala kamin ta ce filjanna kamin ta ce a cikin aljanna ikhtaratil jar kabla maza kabla dar to wasu malamai suka ce wannan baiwar Allah ita ce take biyowa baya wannan malamai ne suke wasu kwakwalwa bisa la'akari da nasosi na alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ba mu tabbaci ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa sai Allah ya ce in taqaytunna fala takhba'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad idan kun kiyaye dokokin Allah to kada ku kuskura ku yi ƙasa-ƙasa da murya ku yayin da kuke magana da wanda ba mijinku ba idan kuna magana da wanda ba mijinku ba kada ku yi me kada ku yi ƙasa-ƙasa da muryarku fa yatma allazi fi qalbihi maradun balle wanda a cikin zuciyarsa akwai cuta akwai ciwo a cikin zuciyarsa har ya fara sa tsammani zai shantake ya rinka talazzuzi da magana tare da ku ina ba ta fahimci wannan ya rinka jin daɗi da magana mai tare da ku balle har wanda cutar sha'awa tana cikin zuciyarsa akwai cuta a cikin zuciyarsa ya ɗauka cewa zai samu wata dama da zai shantake ya rinka taɗi da ku ya rinka jin daɗin zance tare da ku ina ba ta amince wannan har ya sa ran ko akwai wata buƙatar su da za ta iya biya Allah ya ce in za ku yi magana kuma wa ƙulna ƙaunar ma'arufa ku faɗi magana magana wacce shari'a ta santa magana wacce ta dace da ɗabi'a mai kyau ɗabi'a mai kyau ta amince da ita da wannan malamai suka ce mace tana da murya biyu mace tana da murya biyu tana da murya in tana magana normal idan tana magana normal musamman idan ta ya mata laifi tana mata surutu ka ji maganan gatsau gatsau hakan nan abu bushe abu bushe a tsatsaye a tsatsaye to tana da irin wannan murya sannan tana da murya yayin da take so ta nuna fa ita mace ne akwai yadda take ta lafe murya ta ta lankwashe ta ta yi wani sanyi sanyi haka nan da muryar ta yi wani ƙasa ƙasa ƙasa haka da muryar irin wannan murya idan ana magana da mai gida eh, idan ana magana da mai gida ala ake samun irin wannan muryar to wannan murya da mace take da ita guda biyu ita wannan murya ta biyu wacce akwai rangwada da rafarkwasa a ciki to ita wannan haramun ne mace ce magana da namiji da irin wannan muryar wanda ba mijinta ba haramun ne an gane wannan duk wanda ba mijinki bayan zaki magana da shi ana ke magana da shi ga tsau ga tsau an bayyance wannan muryar ajita a tsatsaye a tsatsaye ba wani taushi taushi an gane wannan ko malamin minke da ne makarantar islamiyya ko matawa zaki aka rama kalla tambaya ce na ce ba tun daga batawar aka rama kalla ya ji ba tauki a cikin harkar an gane wannan to a lokacin da kika zama mata mai albarka kika zama mata mai albarka ba wai kizo zaki wa malami tambaya a makarantar islamiyya kina akaramakalla akaramakalla akaramakalla wa gidawa wallahi da kaji ta fara wannan karka ya dare ta karka yi ne da ta fara lafiya murya ta kama ta tsawa ka ce ke talk properly za ki magana ki magana da za a fahimce ki an gane wannan amma ka tsaya tana lankwashe murya tana rerawa ka biye mata wallahi yanzu nan shedan zai gito zai gito maka da tsiyar da baka san da ita ba tana ayya wani hadisi ne ban gane ba yana cikin riyadu riyadu gidan wa Allah ka gafarta mana an gane an gane ma nan fala ana bil qawli fala ana bil qawli amma idan da mai gida yake magana to ana so a sassauta murya a lankwashe ta ya gane da matarsa yake magana to mu yanzu an samu matsala mata yanzu sun canja ko idan za ta sai dan kunne tana so mai dan kunne mata ragi nan za ji tana lafiya murya tana ayya malam muhammadu ayya yanzu tana so za ta sai dan kunne tana neman mai dan kunne ya mata sarki amma idan tana magana da mai gida karin kajinta tana jiri tana mar bala'i tana daka masa tsawa har azara a daki tana motsi saboda bala'inta Allah karka bar matan ahlus sunna su sifantu da wannan sifa shine fala takhba'ana bil qawl Allah yake fa yatma allazi fi qalbihi maradun allazi fi qalbihi maradun wanda cikin zuciyarsa akwai cuta malamai suka ce cuta ta kasu kashi biyu cuta da ke kama zuciya ta kasu kashi biyu akwai maradun hissi akwai maradun ma'anawi abinda ake cewa maradun hissi shine normal ciwo da ke kama zuciya ya zama ba ta iya harba jini daidai ko ba ta iya gudanar da aikace-aikacen da Allah ya halice ta domin ta gudanar da su shi idan irin wannan ciwo ya kama zuciya sai a tafi a samu medical doctor sai a je a samuwa a samu likita shi zai ba da magani shi zai yi jinya akwai marazin ma'anawi cuta ta ma'ana wasu cututtuka ne da ke kama zuciya wanda duk duniya ba likitan da zai iya warkar da kai likitan da ke iya warkar da zuciya in ta kamu da wayannan cututtukan shine kawai Alƙur'ani mai girma shine wa nunazzilu min alqur'ani wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وشفاء لما في الصدور وهدى رحمة للمؤمنين ولنا آيوين دوكا سنونة mai girma waraka ne. waraka ga cututtuka waraka ga cututtukan da ke kama zuciya wasu cututtuka ne wanda suke kama zuciya cututtukan da ke kama zuciya cututtuka ne kashe uku akwai ciwo na farko maradu nifaq maradu nifaq ciwo na munafurci shi ciwo na munafurci ya shafi ciwo na mushirkanci ya shafi ciwo na shakka da Allah ya shafi ciwo na kafirci ya shafi ciwo na bid'a duka wannan yana cikin marad nifaq yana cikin cuta ta me cuta ta munafurci irin ta ce Allah yake magana kanta da yace fi qulubihim maradun في قلوبهم مرض فزادهم Allahu مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ديك سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون دواء نشو ستكا da Allah ya ambata a cikin wannan aya da waccan aya da a cikin zukatansu akwai wani irin ciwo fa fazadahumullahu marada sai Allah ya kara musu ciwo malamai suka ce ciwo ne na munafurci ciwo ne na shakka da addinin musulunci ciwo ne na shakka da Allah ina ba ta fahimci wannan a wannan aya da Allah ya ce wa amman lazina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim in an sauko da ayoyin alqur'ani mai girma wanda cikin zuciyarsa akwai ciwo sai kaga ayar qur'anin ta ƙara masa lalacewa kan lalacewarsa kazanta kan ƙazantarsa maimakon ya shiru sai ƙara lalacewa saboda ciwon da ke cikin zuciyarsa menene ciwon shine ciwo na shirka ciwo na kafirci ciwo na munafirci ciwo na bid'a ina fata an fahimci wannan ciwo na kokanto akan ubangiji shine ciwon da ake magana akai shi wannan yana cikin maradun ma'anawi wanda yake kama wato zuciya ciwo na biyu da yake kama zuciya shine maradu shahawatul farj wato cuta ta sha'awa sha'awa irin ta farji to irin wannan cutar ita ce wacce ake magana akan ta a wannan aya da Allah ce fa yadma allazi fi qalbihi maradu. akwai cuta ta uku da ke kama zuciya shine maradu shahawatul batan cuta ta sha'awar ciki idan mutum ya kamu da wannan cuta ba ruwansa da halal ba ruwansa da haram ko kawuntan na mutane zai yanke ya samu kuɗi a shirye yake ya irin wannan to shi ma wannan wata cuta ce da ta kama zuciyarsa to amma nan gurin da aka ce fa ma'al ladhi fi qalbihi maradun wanda cikin zuciyarsa akwai cuta malamai suka ce tace cuta ta sha'awa cuta ta sha'awar mata wanda yake da cuta ta sha'awar mata idan yana magana da mace ko ma matar waye ne sai ya ji wannan sha'awar tana zuwa masa a cikin zuciyarsa ina fata an fahimci wannan matukar matar tana magana da shi da murya wato mai daɗi murya mai sauƙi shi yasa duk wanda ke magana da shi in ba mijinki bane to kada ki sa wani sanyi sanyi a cikin muryarki kada ki diga wa muryar naki wani sinadari na laushi da rakwarkwasa da kisisina da rangwada yi magana da shi gatsau gatsau ya gama abin da zai san inda dare mashi ina fata an gane wannan sannan idan za ku yi magana ya kuma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ku faɗi magana da ta dace da shari'a malamai suka ce wannan ayar ladubba ne ake karanta da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sauran matan duniya su kwaikwaya su koyi da su Allah ka ba matan mu ikon koyi da su sai Allah ya ce mai gaba da rama وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله واي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله يتياكم أتمنى الله صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن kalmar waƙarna an samu ta daga istikrar suka ce amma tana ba da ma'anar istikrar wa sukun wato ku zauna cikin ɗakunanku kuma ku ji ba inda kuke samun natsuwa a duniya sai kuna cikin ɗakunan abinda ake so mace duk inda ta je duniya ta ji kaman kan kaya take ba ta jin kwanciyar hankali da natsuwa sai ta dawo ina sai ta dawo ɗakinta ko da ɗakinta ba wutar lantarki ko da ɗakinta ba fansa ba air condition ba tarazo ba carpet ko da ɗakin ɗan matsatsi ne abinda ake so duk inda ta je ta ji kamar kan kaya take sai ta shigo cikin ɗakin mijinta a lokacin take jin natsuwa da kwanciyar hankali wannan shine wa karna fi buyutikunna tabi ai ko ce ita kamar ta ma kai take in ba ta fita yawo ba ba ta gadewa ce wallahi ina cikin gidan da sai ji kamar kan kaya nake to da wuya ko in baki ji wuta ba in ba bi a hankali kina ɗakin mijinki kina jin kamar kan kaya kike sai kin tafi anguwa a lokacin da kike jin walwala kike jin sanyi a ranki a abinda ake so ya zama cikin ɗakin ke samun natsuwa ana nufin babu dama ki fita ki je anguwa ba abinda ake nufi ba kenan ya halatta ki je anguwa ki je ki zumunci ki sare zumunci da ƴan uwa da dangi ki ziyarci ƙawayenki na addini mara lafiya cikin su ki gaida su bukata in ta taso ko zaki siyo ko wani abu mai kama da haka ya halatta ki fita amma dai tare da izinin mai gida tare da izinin wa a ƙa'idar musulunci mace ba ta fita ba ta tuntubi mai gida ba sai ta nemi izini a wajen mai gida mai gida idan Allah ya kai mu gobe ƙanwata ta asubi ta haihu ina so in je in duba jariri idan ka ba da izini ya ce a na ba da izini ya yi kyau ya yi kyau bari ma na fita kasuwa in sayo miki zani domin ki kai mata ago ya jariri ta ce godiya nake Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara buɗe wace gari sai ki kama hanya ki tafi kin nemi izini wajen wa sannan neman izini ake yi not for your information mafi yawan mata ba neman izini suke ba sanarwa ne suke kawai kuna zanen kuna ci abinci ta ce dakata ni hanna kusa ma ummanta in Allah ya kai mu gobe ina so zan fita zan je gidan laraba in dubo ta an ce ba ta lafiya daga nan sai in wuce gidan hajiya mai kosai don na kai sati uku balle kota ba daga nan sai in wuce <laughs> ba ka suke yi ba daga nan kaga tun da gidansu ta talla ba nisa da wurin to sai in karasa in na ga ina da lokaci to sai in karasa wajen su hajiya gwamma <laughs> kaga wannan wannan ba tana neman izini ba ne wannan tana baka labarin program ɗinta ne na gobe tana baka labarin program ɗinta kuma wannan ma mai dama dama ce da har ta baka labarin program ne akwai wacce ko labarin ba za ta baka ba wata in zaka shigo gidan ne zaka ci karo da ita tana gida. kawai zaka shiga gidan ga kawai gare da matar ga kawai ta rato lullubi za ta shiga kuna neman tana kauce da Allah sauri nake kan wata asabe aka aiko ba da lafiya ni ko gani ma ban yi sosai makullin ɗakin yana kan tara wai makullin ɗakin wai yana kan taga wai yana duba a hankali kare fara daga ciki <laughs> kaga wannan ai ba da take ba akwai wacce ma wani mijin wai in zai je gida sai ya buga waya akwai dan uwa da na sani Abuja idan abokanansa suka zo za su je gidansa sai ce guda ka ta buga mata waya in ji ina take saboda ya san kawai yana harkar gabansa tana harkar gabanta kawai sai buga mata waya hajiya lafiya wasu baki ne ne za mu tabo gida shi nan shi barin buga in jikin da kike Allah sarki to ai ko ga nan area 11 idan na kammala zan wuce Osokoro to daga nan karasa mai tama in dai za ku zo ku bari sai kaman bayan awa ɗaya da rabi ina jin ba zan sauna kira mani shata. in kaga sakarai ku taho tare a ana so ki fita amma da izinin mai gida an gane ka'ida ta farko ka'ida mm. ta biyu kuma idan za ki fitan wala rajina. kada ki yi tabarruji kada ku yi tabarruji ya kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabarrujal jahiliyatil ula tabarruji irin na jahiliyar farko wasu malamai suka ce tabarruja ahalil jahiliyatil ula tabarruji irin na mutanen jahiliyar farko shine fita ba cikakkiyar sutura ta islam malamai suka ce yana daga cikin tabarruji idan mace za ta fita waje ya zama da kayan da ta sa ya yi shara-shara ana ganin jikinta wannan tabarruji ne irin kayan da mata ke ciwo show glass show glass haramun ne ki sanya kayan da ya matsa jikinki ba tare da kin sa wani burguje da hijabi da zai lullube ba irin kayan da mata ke cewa fitted akwai kayan da mata ke cewa fitted mace in ta sa kayan sai ka ɗauka tanti aka mata ba za ka ƙara riga aka saka ba saboda yadda kayan zai tsaye jikinta duk inda wani tudu da gangare da kwana da rami da kwazazzabo da hawa da gangara da ke jikinta gaba ɗaya babu wanda ba za a ba saboda kayan ya matse ta ya tamke ta kuma ka samu wani matsiyacin tela yana nan da sunan shi wai ahalin suna ne shi yake ɗinkawa ya talaku da 'yar mutane wai na dinka mata kaya tana ƙara tamkewa tam tam tam Allah ka gafarta mana wannan tabarruji ne idan kika sa kaya wanda ya dingile ana ganin wasu bangarorin jikinki kafafunki kwabirinki na fitowa hannayenki suna fitowa wuyanki yana fitowa bangare na jikinki yana fitowa wannan ma ya zama tabarruji ya zama ne? ya zama tabarruji idan kika sanya kaya irin waɗanda ake fafare su irin kyaɗin-kyaɗin nan na 'yan wuta da mata da dama suke sakawa ‘ya'yan musulmai ga yanar suna sashi suna bi kan titi kai da kaga ɗinkin gasan wannan ba addini a ciki ko akwai leƙa gaye akwai zura hannu masuri akwai jahannama ga fasinja akwai ba ni ba annabi akwai mu haɗu a tasha duka wasu dinke-dinke ne na fitsara duka dinke-dinke ne kun san leƙa gaye wata riga ake a fafar gaba rigar nan gurin rabin mamanta kirjinta duka na gani da za ta duka ƙasa komi ya fito shi yasa da ta duka gayu sai su fara yin ƙasa su ma wannan haramun merere haramun akwai zura hannu masoyi rigar ana yin ta amlet ko kuma a fafale hannu in ta daga hannunta sama da gashin hamatata da rabin mamanta da waje ana gani wai idan ana fira da gaye fira ta yi daɗi da gangan sai ta daga hannu ta miƙa shi kuma ya san me ake nufi kawai sai zura hannu kaman golkifa zai kama kwallo wannan haramun ne menene haramun Allah ka raba matanmu da shigar tabarruci mata ku saurara ku ci ba ce haramun ne ki sha ado ba ba ce haramun ne ki sha kwalliya ba amma yayin da kika sha ado kika sha kwalliya kika kula wardrobe to a shari'ar musulunci mazaje guda goma kada ya kai da su ganki duk wanda kika bari ya ganki baya cikin wayannan sai Allah ya la'ance ki ala ramma a suratul nur wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بقمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن توبنا da aka yaba wa tubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun a saurara yayin da mace ta sha ado ta sha kwalliya Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna mijiki in kin sha kwalliya ya kama ya halatta gani ya halatta a buulatihinna aw hinna babanki in kin sha ado ya halatta ya gani uba ba zai sha'awar yasa ba inda ba fasiki bane aw abai hinna ko kuma baban miji in kin sha ado baban mijinki ya halatta ya ganki ba laifi ne eh baban miji ba zai yi sha'awar matar ɗansa ba inda ba mai kalmasasshiyar hula ba ne an gane wannan shi ne awa ba ibulati hinna awa aba na ihinna ƴaƴanki in kin sha ado kin sha kwalliya ya halatta su ganki awa aba na ibulati hinna ƴaƴan mijinki wanda ba ke kika haife su ba wata cikin matansa ta haife su ai su ma ƴaƴanki in sun sha kwalliya in kin sha kwalliya ya halatta su ganki shine awa aba na ihinna awa aba na ibulati hinna awa ikiwani hinna wanki ko kadinki in kin sha ado kin sha kwalliya ya halatta ganki yi ayyayin yanki ne au ba ne iki wani hinna au ba ne aka wata hinna ɗan yayanki ko ƙaninki ko ɗan yayarki ko ƙanwarki in ki sha ya halatta su ganki domin su ma yayanki da yayi yayanki fa ko ƙaninki ba yayan miji ko ƙanin miji ba ƙanin miji in ki sha haramun ne ganki yayan miji in ki sha haramun ne ganki sai kin sa hijabi da kanin miji da inya wurin da ke inugu wajen su ganki kin sha ado duk ɗaya ne ba bambanci a musulunci ki ne na hausa wai hawa sa ake tsakanin wai kanin miji da mata da matan yayin wai har waka ake wasan kanin miji akwai daɗi idan tana niƙa ya hau baya an sai muka riya masa kamar baya an gane wannan ko haramun ne idan kanin ka zai magana da matarka ta sa hijabi ta sa me ta sa hijabi ba inda aka ce wai kanin kai zo ya zauna falon matarka ba ta da hijabi daga ita ce dan kwali sai riga wasu zauna tare suna kallon talabijin wai ai kanin shi ne wannan wasa ne da shari'a haramun ne haramun ne bai halaka an gane karatu karki damu da za a zarge ki a ce wai ke ba san dangi ba kya san jama'a oho tunda kina san Allah da manzo kowa mai tsayin da dare mashi aw bani ikwanihinna aw bani akawatihinna aw hinna mace yar uwarki kin sha ado ya halatta da ganki aw ma malakat aymanuhunna in kina da bawa bawan ki ya halatta ganki domin a ka'ida mace ba za ta yi sha'awan bawanta ba shine awa malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijal wani tsoho dan raka mata anguwa wanda bai da sha'awa shi ma ya halatta ganki da kin shado malamai suka ce amma shar'i zama baya magana batsa yana magana batsa haramun ne ba za a bai shi ba aw ifilil ladina lam yazharu ala auratin nisa yaro karami wanda bai san al'auran mace ba shi ma in kin shado ya halatta ganki dan shekara nawa a saurara yadda za a gane a aiki yaron cikin gida idan ya shiga cikin gida ya fito a tambaye shi a ce kai daga shiga gidan da mata nawa ka gani ya ce biyu ya suke ya ce ɗaya doguwa ce ɗaya gajera ce a ce mun ji bayan wannan fa ya ce ɗaya fara ce ɗaya baƙa mun ji bayan wannan fa ɗaya siririya ce ɗaya tana da jiki to kare ƙara shiga gidan wayannan su kare ya kai don shi ado su kalle ki kika bayyana adanki ga wani ba wa'annan ba sai Allah ya tambaye ki a ranar tashin alkiyama wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula Aisha radiyallahu anha bayan ta mutu muka ce a ɗakin ta aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takan zauna a ɗakin ba hijabi saboda tana ganin kabarin mijinta ne aka kawo sayyidina Abubakar aka binne takan zauna a ɗakin ba hijabi saboda tana ganin kamarin waye kabarin babanta ne aka kawo gawar da Umar aka binne daga ranar bata ƙara zama cikin ɗakin ba hijabi ba ba rai suke da shi ba kabarin su ne a wurin amma ba za ta iya zama kusa da kabarin babu hijabi a jikinta ba saboda tana ganin ba babanta ne, ba mijinta ba ne. saboda kishin addini da kishin hijabi Fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gani yi an ɗauko jana'iza ta wata mata gawar za a kai makabarta amma likafanin ya ɗame jikin matar kana iya gane ga inda kanta yake ga inda wuyanta yake ga inda kunkuminta yake ga inda kafafunta take sai aka ga fuskarta ta canja tace dauko mace haka akai ta makabarta wulakanta ta gawa ce ai koda ta mutu ya kamata a ce ba a sa mata tufafin da zai matsa jikinta ba nan take ummu salma tace bari nuna miki wani abu da na gano zuwan mu kasar habasha sai ta dauko wani abu kaman gawa ta sanya a cikin mukara sai ta ɗauko tanka ta dabino ta ɗora sama sai ta sake lulluɓa mayafi ta ce da bayan an sa gawa za a ɗora tanka a saman mukarar a sake ɗora mayafi da ba za a gane shef ɗin matar ba nan take ta wasiya idan ta mutu yadda take so a kai gawar ta makabarta kenan kuma da Fatima radiyallahu anha ta mutu sai da aka bi wannan hanyar kamin a kai gawar ta makabarta sai ke ce aka rena miki hankali wai tafiya tsirara shine gwaninta wai ai da haka ake samun miji wai ga miki haka ake samun miji sai dai ki samo mazinaci amma ba miji ba sai dai ki samo sakarai amma ba miji ba Allah ka gafarta mana wannan ne dalilin da yasa Allah madaukin sarki ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula sai Allah ya ce wa aqimna salata ku tsaye da sallah ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa atina zakata in kuna da dukiya ku ba da zakka wa atina Allah wa rasulahu ku yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da ma aikun ku ne a ci gaba da yi sai Allah ce inna ma yuridu Allah dalilin ne yasa Allah ke sa muku wannan dokoki ba Allah yana so ya takura ku bane abinda Allah yake nufi li yuzhiba ankum ar-rijsa domin ya tafiyar muku da kazanta ya tafiyar daga kazanta a gare ku kazanta ma'anawiyya ahlal bayt ya ku mutanen babban gida domin kazanta ta kasu kashi biyu akwai kazanta hissiya abinda zaka iya taba shi kuma kazanta ne ko kamar da Allah ya ce kulla ajidu fi ma uhiya ilayya kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yaq'amuhu illa an yakuna mayta إلا أن يكون ميتة أو دما مسكوحا أو لحم خنزير فإنه رجس Fa'imna hori jesum in aure tsawan. O'billa ne wani ladi ne. kun gane sai Allah ya kirga wasu abubuwa ya shirya jitu? ya kuna mai ta mushe. Daban masuwa jirgin da yake fesowa. Aula hama zirin. Naman alade Allah yaje fa'im na hori jesu. Wannan duk ƙazanta ne. Wannan kazanta ce ma'ana da kana iya taɓata. abin nan kazanta ce hisiya wacce kana iya taba ta to akwai kazanta ma'ana wuya kamar yadda Allah ce fajtanibu rijsa min al-awsani fajtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawla az-zur Allah ya ce ku nisanci rijis menene rijis Allah ya ce min al-awsan ku nisanci kazanta menene kazanta Allah ya ce daga bautar gunki bautar gunki kazanta ne ah dan mutum yana yau gunki sujada wacce kazanta ce ya gani wacce za ta ba babu ita kazanta ce ta ma'ana wajtanibu qawla zur ku nitanci maganar zur idan mutum ya da ta zur ko ya ƙarya ƙazanta ce amma ba ƙazanta ce wacce gata za ka kama ta ka taba ba ina ba da bai jiwa to anan wurin malamai suka ce inna ma yuridu Allahu li yuziba an kumar rijsa suka ce ƙazanta ma wuya ake magana kanta. A halal bai ya ku ahlal Ke kenan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlal bait ko ba za ta ikrama yake cewa man sha'a ba haltuhu innaha fi nisa'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je ya gani ya zo mu mubahala ya zo mu yi Allah ni da shi idan bai yadda wannan ayar tana magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ayar tana magana ne kan mazan manzon Allah sune aka cewa ahlul bait amma ƴan shi'a ba su yadda matan annabi ahlul bait bane ba su yadda me ba ba su yadda matan annabi ahlul bait bane kun san me yasa ba sai da mata annabi ahlul baiti bane wai hujja su to ai ayar da ana magana ne da siga ta mata mata amma da aka zo wajen ahlul baiti sai aka canja aka sa maza inda ma abin nan wa qarra fi buyutikum kun ga qarna akwai nunin niswa nunin ta ba tantaka hmm. an gane da mata ake magana hmm. fi buyutikum hmm. kunna nunin niswa da mata ake magana wala tabarrajna ga nunin din ta sake zuwa tabarrujan jahiliyatul ula wa aqimna ta sake zuwa a salata wa atina an sake samu nuno eh a zakata wa atina an sake samu nuno wannan nuno da ita ke nuna da mata ake magana amma da aka ce inna ma yuridu li liyuzhiba ba a ce an kunna ba sai aka ce an kum sai aka kawo kaulatan da ninjaye da suke nuna jama'a maza zalla ina fata an fahimci wannan ba mata ba suka ce to wannan shi nuna ba matan manzon Allah bane dan nan da maza zake magana ba da mata ake magana ba to yanan shi a basirarsa ta bata a ƙa'idar larabci idan akwai akwai mata in ka zo ambatan sai a rinjayar da maza a kanwa. mata a ahalin baitin bayan mata manzo Allah salasala ɗayan an yan ahalin baitin ko ba a baiti ba ne. su ma da baiti ne akwai maza a cikin su ko babu yana ki alayen manzo Allah sallallahu da irin su Aliyu Aqilu Ja'far Abbas suna ciki ko ba sa ciki maza ne ko mata ne saboda akwai maza a cikinsu sai aka rinjayar da maza dan shi Allah ce tsuban yadda ba mata ne zalla ba hada da maza ba to ka sai da zakai ka naushi kin sarrafa sai ka ce shi lalle yadda na yadda ka ce masa na yadda maza zalla ake magana banda mata to kenan Fatima ba halal baiti bace ko dan namiji ko mace ce tunda nan maza zalla ne ba mace ko kwara daya ciki to dan shi a Fatima ba halal baiti bace sai ce san ba zai yiwu ba dole Fatima tana cikin halal baiti ba gane ba kenan yanzu kayan ji akwai mata sun shigo cikin nan to daga nan yan shiya ce suka samu hujja suka ce a mun yadda maza ne zalla kuma mata tana ciki to ya kai ta zama tana ciki ai ita fadi tun zahara ba ta jinin haila saboda ba ta jinin haila kaga ta zama kamar namiji shi yasa ita ma ta shigo sai mu ce to dan shiya kenan auren da aka yi tsakanin sayyidina aliyu da fadima kenan an yi je mara shi ne tsakanin namiji da namiji aka daura aure yana cewa eh to shi kenan ya zama kafiri original not photosar copy in ya ce a'a ba da namiji da namiji aka daura aure ba da namiji da mace aka daura aure ta yanzu da yayi da mace ta shigo kan manzon Allah da ba sa wannan kun ba da ƴaƴan ba su shigo ba an sa wannan kun din dan a samu muhallin da ƴaƴan su ma za su shigo sannan ko a hausan an ce mai ɗaki wace ce mai ɗaki namiji ko baki mace ce mai ɗaki a halil bai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wani sahabi ya yi aure sai ce masa barakan laka fi ahalik mata guda ɗaya ce amma ya ce barakan laka fi ahalik hmm. Allah ya maka albarka cikin iyalanka ashe matan guda ɗaya tana cikin halil bai ce sanda aka yi wa aisha radiyallahu anha kazafi eh munafikai suka fara yawo da maganar sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan minbari rana akan minbari yana kuduba yana man ya'zurni ar-rajul balaga azahu fi ahli baiti wa zai iya bani uzuri ga mutumin da cutar wasa hatta kai ga ahli baiti iyalan gidana wace ce aka yi wa kazafi annabi ya ce ahli baiti aisha radiyallahu anha wace ce ahli baiti wace ce sannan idan ka ce duk inda aka ce a halin bai sai yaya ake nufi to akwai inda babu yayan ma amma kuma ya zama a halin bai. ana rama je ka suratu hudu wa mar'atuhu qa'imatan to me tace قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب وتعسى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد matar annabi ibrahim ce ake mata albishir za ta haihu za ta haifi annabi ishaq annabi ishaq din kuma zai haifa musu jika shi ne annabi yaqub qala sai ta ce ya wailata ya kai tona a alidu yanzu ni din na ce zan haihu ni din nan ba ta da a alidu wa ana ajuzu gashi na tsufa wa haza ba ali sheka shi ma ga mai gidan ya riga ya zama tsoho ya tsufa ya tsufa ni da shi za mu haihu abin yana ba ta mamaki kalu mala'iku sai suka ce ne ta a ta ajabi na min amrillah yanzu lamarin Allah kike mamaki Allah ya ce zai abu har ki tsaya kina mamaki ya ce kai rahmatullahi albarkar Allah rahmar Allah wa barakatuhu da albarkarsa alaikum ta tabbata akan ku ahalal baiti ya ku ahalal baiti wannan mata tana da da ba ta to wace ce ahalal baiti ita ita kadai ta zama ahalal baiti ta zama ahlul baiti ko dan babu mata ita kadai ce ahlul baiti ana ran mata ita kadai ce ahlul baiti to wahala ta ta hadisu Musa وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إذ رأى نارا فقال لأهلهم خذوا إني آنست نارا لعلي Allah ya ce yana magana ka annabi Musa na naran yayin da ya hangi wuta ya ɗauko matarsa daga Maryam za su je Masar ya ɗauko matarsa Maryam ne ko faƙala li ahalihi sai ce wa iyalansa ahalihi ahalil baiti ahalihi matan ita dawa matan ita dawa ita kadai ita ce ahalil baiti kenan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne su ne ahalul bai an gane karatun yawa inna ma yuridu lahu li an ankum rijisa a ahlal bai? Allah yace wa yutahhirakum tatahira sannan Allah zai tsarkake ku tsarkakewa Allah ka kara wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ta hannun Aliyu ladan Aliyu ladan bismillahir rahmanir rahim واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shidda lissafin nasara yau muna bakwai ga watan bakwai shekara ta da goma sha biyar. idan ba ku manta ba muna cikin suratul ahzab muna cikin suratul azab ana ramma ko zaka tuna mana inda muka kwana واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا har yanzu muna cikin gidan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki yana magana da matan Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ummahatul mu'minin. sai Allah yake cewa da su wazkurna ma yutla fi buyutikunna ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna abinda ake karantawa a cikin dakunanku ma yutla fi buyutikunna abinda ake karantawa a ina a cikin dakunanku ku menene ake karantawa a cikin dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce min ayatin lahi na daga ayoyin Allah wato alkur'ani mai girma kenan kenan a dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake karantawa shine alkur'ani mai girma Allah ya ce wal hikima da hikima malamai suka ce idan aka ambaci alkitab sai aka ambaci Al-Hikima, ko aka ambaci alkur'an sannan aka ambaci hikima to ana nufin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ayatillah shine alkur'ani mai girma hikima kuma shine sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wannan ya nuna ɗakunan matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abinda ake je a ciki shine ƙur'ani da sunna hmm. alƙur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daidai wannan gaba uwa akwai bukata miki tambaya ke kuma menene ake ji a ɗakinki ga dai abinda ake ji a ɗakunan matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke ma a cikin ɗakinki abinda ake ji shine ayatin lahi wal hikima shi ne abin da ake ji a cikin ɗakinki ko kuma abin da ake ji a cikin ɗakinki shi ne waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe yadda duk aljannun anguwar a gidanki suke yin fati saboda nan suke samun abin da suke bukata a nan ne kiɗa da waƙa yake tashi a nan ne ake cashewa saboda haka duk wani bakin aljani shi ya samu wurin kawo ziyara Allah ka tsare mu zai ba ku tausayi mata yanzu ka kasa su kashi ɗari to kusan kashi hamsin ko sama da haka ɗakunansu ba za ka ji ayatun lahi wal hikima ba mai za ka ji tabar mani coge mai za ka ji salisu zai je adamawa to yi je adamawa sai mai ya yi tashe shi mana <laughs> mai za ka ji ba abin da ka ji banda wake-wake musamman irin na 'yan wasan kwaikwayo kula fawar rashiduna na mata da suke Kano da Kaduna Allah ka tsere ɗakunan matanmu daga fadawa cikin wannan bala'i kuma daga bincike da malamai suka yi a halin yanzu daga cikin dalilan da ya sa za ka je wani bakin aljani ya buge wannan matar gobe wani bakin aljani ya shiga jikin wannan matar akwai shagala da mata suke da ita da yawa awa ashirin da hudu ba ta da lokacin jin alkur'ani mai girma lokacin ta duka na jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ne me zai hana a samu wani baƙin aljani ya zo ya shiga cikin jikinta a yi ta fama a rasa yadda za a yi da ita saboda haka ya ku mata ku yi ƙoƙari ku ga cewa kun raya ɗakunanku da abin da aka raya ɗakunan matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da shi shi ne ayatullahi wal hikima ayoyin Allah da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace malamai suka ce wannan aya tana nuna daraja da girma da ɗaukaka na matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam menene darajar shine ayatul lahi da hikima ɗin a cikin ɗakunansu ake sauke su matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce jibrilu zai ɗauko alqur'ani mai girma ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana cikin ɗakin ta jibrilu ya shigo cikin ɗaki da ayar ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata a duniya da ke samun wannan babu wata mata a duniya da ke samun wannan in kin yi sa kin aure ana rama ne dai tilawa a cikin ɗakin ki ya abin da zai faru kenan amma dai ba jibrilu ya ɗauko ƙur'anin da ɗumi sa ko hucewa bai kawo kawai aji aisha radiyallahu anha ta kai matsayin da a wajen Allah ta kai matsayin da mala'ika jibril yakan zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin Alƙur'ani mai girma alhali annabi yana kwance da Aisha radiyallahu anha suna lullube a cikin mayafi guda daya tana lullube cikin mayafi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jibril zai kawo ƙur'ani ba za a ce ke tashi ga jibril zai sauke wa annabi ƙur'ani ba suna cikin mayafin jibril zai kawo annabi ƙur'ani duk matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wacce ta samu wannan daraja babu wacce Allah ya ba wannan daukaka sai wa sai Aisha radiyallahu anha ita ce Jibrilu ke kawo Annabi Qur'ani yana kwanci akan shimfida daya yana lullube cikin mayaci daya tare da ita Allah ka kara wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja sannan a cikin dakunan su nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambaton hadisansa yake karantar da sunnarsa shi yasa ake samu sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya zo ya samu Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Abbas ana kiransa Hibru hadhihi al-umma babban shehu malami a wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ka Abdullahi dan Abbas tambaya yaya sallar daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take sai abdullahi dan abbas ya ce to me zai hana in tura ka wurin wanda ya fi kowa a duniya sanin sallar daren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin a ansa maka saboda tawali irin na sahabbai an kawo mashi tambaya amma zai tura tambayar zuwa wani wuri a ansa yace tura ni yace je ka wajen Aisha radiyallahu anha ta fi kowa sanin sallar daren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk ansar da ta baka idan ka taso ni ma ka biyo ta waje na ka zo ka sanar da ni ansar kamin ka wuce kenan Abdullahi dan Abbas yana ganin akwai karatu da zai koya akwai ilimi da zai dauka wajen wa as-siddiqa bintu siddiq nan take wannan bawan Allah ya kama hanya ya wuce bai burki ba sai wajen Aisha radiyallahu anha uwarsa ce tunda shi ma mai imani ne bayan yayi sallama tace me ke tafi tare da kai yace na zo ne na yi tambaya a kan yaya ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suke sai aisha radiyallahu an hata ce ba ka karanta ƙur'ani ne ya ce ina karantawa ta ce ka na ƙuhul ƙur'an alƙur'ani mai girma shi ne halayen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam je karanta ƙur'ani duk inda Allah ya ce a yi annabi ya yi duk inda Allah ya ce a bari annabi ya bari sai ya ce to bayan wannan ina da tambaya ta gaba menene tambayar ta gaba ya ce yaya sallar daren manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam take aisha radiyallahu anha tace yusalli arba'an fala tas'al an dulihinna wa husnihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an dulihinna wa husnihinna thumma yutiru bi salati rak'atin tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah raka'a hudu karka tambayi tsawon wayannan rakawoyin dogayen rakawoyi ne masu tsayi karka tambayi kyawun su rakawoyi ne da ake yin su cikin natsuwa da kushu'i idan ya zo wajen ayar da ta ambaci azaba sai ya tsaya ya nemi tsari ya yi addu'a ya yi addu'a in ya zo wajen ayar da ta ambaci aljanna sai ya tsaya ya roƙi Allah aljanna ya yi addu'a ya yi addu'a haka yake karatu yana addu'a dogon karatu sannan sallace ce wacce take cikin natsuwa da kushu'i sannan sai ƙarin raka a hudu su ma haka suke daga nan sai ya yi wutiri da rakawoyi guda uku yadda zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare kenan tace amma da farko lokacin da aka saukar da suratul muzammil tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin tsayuwa da dare na sallah har kafafunsa suna kumbura sai da aka yi shekara daya bayan shekara daya aka saukar da karshen surar daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana yin wannan sallar da da baka labari wannan shi yake nuna cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai suna zuwa wajen matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam neman ilimi saboda me saboda a ɗakunansu ake saukar da Ƙur'ani mai girma a ɗakunansu ake karantar da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikima sai Allah ce inna allaha lalle Allah kana latifan ya kasance mai tausasawa ne sannan khabira wato masani ne aizu khibratin wato yana da ilimi yana da kwarewa ina fatan bai ce wannan shi ake ce khibra malamai suka ce wa'annan kalmomi guda biyu da kalmar latif da kalmar khabir wayanda Allah madaukin sarki wato ya hada su a wuri daya akwai ta inda kalmomi suke bada ma'ana iri daya sai dai kalmar latif ita ce a khasu wato minal khabir ita kalmar latif wato ita ta fike bantuwa fiye da kalmar mai fiye da kalmar khabir suka ce domin ita kalmar latif tana ba da ma'ana guda biyu ne al da ke cikin sunan Allah madaukin sarki na al yana ba da ma'ana guda nawa ma'ana guda biyu ma'ana ta farko da kalmar latif take bayarwa shine masani ga lamurra sirrinsu ƙananansu da manyansu ɓoyayyunsu da bayyanannunsu waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba shi ya san su da dika to irin wannan